الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mabubataji tabbata Allah a salatu ya ce ci da aminci wuyi uludi tabbata ya nabi Muhammadu sallallahu Alaihi wa wa sallam ya ci gaba gangani karafin daga littafin فتنة خلافة داعش العراقية المزعومة يا شيخ عبد المحسن البدر عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى من اللي يتصفوا يمكن وتوين يا محرم 1440 نادي دي اللي بتصفوا بيني يا سبتمبر 2018 kalenda miladiya na ko ne kafin zuwa Muhimmi ci ko? Karkashiyan manya Sheikh Abad, wani ci gaba, la hadisi biya hadisai yazidul faqir na kala gan, kun tukar shiga fari ra’ayun min ra’ayin hawariji fakara ji na fi isabatin zawo a dajin nuridu an hujja, sun ma na kurji halin nasi kala famarar na halal madina ce fa’iza jabi rubna abdullahi yi haddisa جالس إلى سارية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإذا هو قد ذكر الجهنميين قال فقلت له يا صاحب رسول الله ما هذا الذي تحدثون والله يقول إنك من ترسل النار فقد أخذيت وكلما أرادوا أن يخرجوا منها وعيدوا فيها فما هذا الذي تقولون قال فقال تقرأ القرآن قلت نعم قال فهل سميت بمقام محمد عليه السلام يعني الذي يبعثه الله فيه قلت نعم قال فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود الذي يخرج الله به من يخرج ثم قال ثم نأت وضع ثم نأت وضع الصراط ومر الناس عليه وقال وأخاف أن لا أكون أحفظ ذلك قال غير أنه قد زعم أن قوم يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها قال يعني فيخرجون كأنهم عيدان سماسم قال فيدخلون نهرا من أنهار الجنة فيغتسلون فيه فيخرجون كأنهم القراطير فرجعنا فقلنا ويحكم أترون شيخا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعنا فلا والله ما خرج منا غير واحد أو كما قال أبو نعيم وأبو نعيم هو الفضل بن دكين وهو أحد هو أحد رجال الإسناد وهو يدل على أن هذه الإصابة ابتليت بالإيجاب برأي الخوارج في تكفير المرتكب الكبيرة وتقليده في النار وأنهم بلقائهم جابرا رضي الله عنهم وبيانه أن لهم وبيانه لهم صاروا إلى ما أرشدهم إليه وتركوا الباطل الذي فهموه وأنهم عدلوا عن الخروج الذي هموا به بعد الحج وهذه من أعظم الفوائد التي يستفيدها المسلم برجوعه إلى أهل العلم كم قال ذلك يزيد الفقير قال وكنت مياسي kadi shagafa ne ra'ayin min ra'ayin hawariji ra'ayin da mini ra'ayi a wariji ba safi mu inga da zamu ce shishi bon biye safi zamu ce shishi ko suicide e safi zamu ce shishi yiri fofin al abubakar al kwai kai ma bin ko jiga na ko kwaye mandu zawairi shi ngawo dikio ngawo lego role model nche dikio nche safi zamu ci yiri wazi muhammad yusuf be sheko be mamman nuri ji nga wali kiyo nga ya sa tun ce de kife ton tafe ti ne tafe she tu pa pawo a ti aga za nwe ti de ra yiri a fe ji kiyo wa se sa ngoto ra yi ni ra ya wa ji e e ba sa tun fa kharajna fi isabatin zawi adadin a cha ta tiya da tace jama'an ne ku de gino nuridu an na hujja ya wa ga da jaji sun ma na kuruja hannun nasi a gaya da jizo gani zugun a cha ta ya ke zan ya cha cayu qala halin madina ce, amma na sai luwajina ya da madina nabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai za jabi ibn Abdullahi. a tuna suku a sun jabi sahabi ne ga jabi ibn Abdullahi na wa ku kanga ya hadisun qauma jabi rufe ba hadisi ya kashi jalisun ila sariyatin jabi ruwa tegu wa docho e pongo ci shi masallacho an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa qala fa idha huwa qad zakara jahannamiyina jabiru ci tun jahannamiyuna je zije ya jahannamiyuna eh zane ji aga lada na ga wa tiye no a ci ga lada jinin da an shiga igan a jahannamiyuna jabiru fe tu jahannamiyuna je qala fa qultu law da'i ya sahiba rasulillah ya wa sahabi anibi ne ne ga jabiri nan ma zallazi tuhaddisuna bi su dikice ba duna wuri ya yaqulu sako mai gaga innaka man tudkhilin nara faqad akhzaytahu da no ga lada sako da no ga lada no wa ga wuci ba ni na wani sako la tuno make ga kullama aradu an ya yakhruju ha. kando na ga ga azuye no na wani dufiya? A ga ya lashe ba badai na kiwa ga wa ga wannan ila ga alwana fatiya fahimta na dambe a wariji na daunin a mai na jaru ya gane su kun za a nwoci dambe na shiga da na su kwa bai fadiya ya matan gwa a magazunin fama da lalazi ta kudu na kiye ya gada node? kala faƙalu ga ta karawul kur'anin waye ba al-ƙur'anin kultu na mun ga'e kala fa sami tabi maqami muhammadin alayhi salam in ba wowo makamu ya nabi muhammadu in ba wowo matsayin ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam na soci ga wa min al-layli fatajid na filatan laka asa an yabasaka rabbuka maqaman mamudanin yani ba su allah fi qultu na mu ga eh qala fa inna maqamu muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mahmud ga makami ya buyo alladhi Allah bi man yukhriju na tsoci wa lagwata ya a nabi ta ku zan wuce ciya tun daga yana ci ga ku da aljanna nan ko ji gane ku kala ga summa na tawad a sirati jabiru ci ji siratu ya siran ya fa alikiyami wa marar nasa alai bikin ne da ya gugu ganin kala wa khafu mai tuna an laku na fa zalika ga gugu ga wuce ta bayani ba ma kala gairu annahu kari zama ma wanda ga mine yanu an na kawai ya kuruju na minan na ba da an yakunu fiya mine ne da jabiru ga faga na ga zanroti dan bone ya ga alada da su kwa fa da yan anabi matan gwa maga ku tiyan nonin qala yani fayakhrujuna agatiya ka'annahum idani samasimi qala fayadkhuluna naharan min anhari aljannati aje yanzu wanki da da no ndo chimini nuwa aljanna jo sai ga tarsiluna fi atiyanu fudawu atiyanu atiyanu atiyanu wuchufu fayakhrujuna ka'annahum alqaratis wani atiyatiya wani giganci farajana ikaje bashi kun na yi gan wai hakum atarawna ya yakzibu ala rasulillah ya lega jabir ibn abdullah wuce ga mana sun ta annabi ko faraja na fala wallahi ma kharaja min na gairu rajuli wahid Lamini ya wuce ne bi shawara wuce fata ci ga ya ji kuruju amma bu mulki ditiji amma wu musulmi ji amma ga ji halaka na ne ta ya boye gannan na wa daga ba jabir ne ta ya tuba ji daga daga akida irin wuce da na cikin amina abu kawai ne zai aw kama qala abu nu'aym kimna abu nu'aym gana wa abu nu'aym abu nu'aym man ga ya alfazu ibnu dukay min man ku hadisi ibu no wa wa hadu rijali isnad zaini muyi mini yazibo mini rijali isnad hadisi unchi bo wa wa yadullu shaykh abba diga hadisi ne lawu ala anna hadhihi al-isaba kede jama'a naji ibtul yatbili jawi bi ra'yi al-khawarij Eh, eh, wọ́n sàfí ara yìn àwáríjì fi tafiri murtafi kabira etiyan tafsiri yẹn zai galo to yẹ kabari na wata kalibu final da zai galo na wa ciyayi wa nan bili kayim jabir amma guna gun bai jabir na abdullahi rabi allahu ahu na wa bayani yi lahu da bayani na jabiru jiyane saru ila ma'arshe da ilaihi ina jabiru lawa na jikin ashe birace na jabiru lawanin watara kulbatila a mayan dede lugwa allazi mu na ji fahimtunan wa'annahum kuma a hakika zahunci shi adalu anil kuruji lazi hamu bihi a fanke kuruji na ɓaga a jinan ba da hajji zuma ya ji wani wa azimina zobil fawa'idi na nadami ne fa'ida da amfani cikin allaci ya stafidu al-muslim bi ihi ila alil ilimi na musulmi a amfani na musulmi a je da bajilo e bayan ji na kafin fi hadis na sarori mini kafin cijo àṣà ẹ̀dàgá ìgbè tó tọ́ ti yán àwà àríjì mú tọ́ àké ìwádà ṣìzá dẹ́dọ̀ṣì náà na díkí náà náà aláwùn ta convince náà ewọ́ alágbà tí àìrà díkí ọ ẹ̀nà ẹ̀wà jíná ngámalá be subúnù zuhairi gangani bai a na na ji zu a cikin sayidina ali sayidina ali ci wani a to fe ji miki ji zai nga mala har be bari ne to a wani kin baba ke ji zo fondoro miki ndo ci sadu ba junu miki ndo ci gonta ba da difio miki ndo ci e mi ndo ci ba da junu a ta fe gan fro ji to fe gan fro to fe gan fro to fe gan fro ji to la za kazi u la za kazi kidnap la za kazi zu la za kazi ji kaza o ji ga ne ko bata ya gwarki bu na ajino yole ɗin e, irin wuce gaja ce na ya na ya da aji bezu to bo so ko gaje da e, yawun ta azu ci gawar an kali ga na fiye mumo eh a gaji zo gaya ce inna na hadisin ne ga so gaskiya mun lafi bayyinun nahu lin nasi wala taktumunahu ya bayani kenan za ya maso gaskiya mun zamane fitani hadis ne ga ga yace dawabi cikakken ne ji da lokacin ce ungoyi man ya fi aji bayani wa ya gaji wani ya jabi na abla ji bayani na shi shadi bawa hmm adi bawa adi bawo ke sai zu khaulan wa abu bi munabba mun ji bayani ya zu khaulan nan zu khaulan ji tuba daga kidawa riji eh wani tuba daga kidawa riji hawari da ya fayi shi na shiga a gusa yi na alina nan abdullabin abbas lo ba wuce da ji munazara abu abdullabin abbas ji munazara bayan na e izaji sama da mutum dubu biyu a kijin eh? a tuba ji a she izaji dabu ga bayani ji ya unga ya zanocin maga tuba ji ya e bugo latu bayyinin na hulin nasi wala tattumuna amma gani yazidul fakiri shi wọ́n pè ó gan tọ́ọ̀tì rí nẹ́gá dẹ̀bì ilé oko àmá abẹ́ túbà jí àmá kàìmìjú túbà ní kílà àṣàgbà sún tọ́ọ̀tì ń tún ayà kíta ájú jọ eléré ìnẹ́ka mọ́ntùlì kílì nára fàkàdé àfẹ́ìtàwó wà min wọ́n bí hawu idu fi ha alali zane ga gada na wacin ya biya ne zane mushirki shirka wanci ko ne ko kafin kafin wanci ko amma zane musulmi wanci bi la ilaha illallah wi nan ko ga jile tun wa ba su ko fami bi yau furu ma bi na zalika liman ya sha to yi masa ko fabi a ko kagula da nan a tawa a nan muhammadu a tawa na baji a tawa kuranu a tawa azun ya a tangwa ibi na ya ji hajji ne tun an laji ba a rigya na so a mu ko ka mu ga ta gwata zo ra mai arhamur rahimi na ra mai su ko da muna ke kula kiya daga yin nono wa ji gana ko a wari jewa ga yi rucawa ko la ji ganewa jabiru cha bayani jiya a shawale ga waje kafiyar shubuwa tunai ga dabe zai nan wani contribute in fiye zudu da kiyo in zudu ba again mini yana hadisi ne kiyan wube nan makamul mahmud wa min al-layli fatajad bi nafilatan laka asa an ya ba yabasaka rabbuka maqaman mahmuda ashawa le gan al-maqam al-mahmud wikiyo egwa ta wunci ko na laya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam nan gama la nabi galla dan ga sallah ga jogar ba Allah marbazi da ta tamma wa salat al-qaima hadda karshen addu'a wuce annabi da nage ba addu'a wuce ya wani halat lahu shafa'ati yau malkiyama na kwasan migari tabbatarwa zama ce foyin kiyo alkiyami wane garbe biyun jabiru kaku na jabiru feji bayani ya zane ji na jabiru ake zane sakan gani a sha man na tace suna tacin bawo maki ake zane sanin ungwayo su ji bayani ya zafi ya bane gawa kuma ya gaya gaya ba rufu ta can gidi ya bane hannu biga albarakatu ma a kabirikun albarkan ga dambe zanu sai ji ko di gani ako na ji bayani na plan ga ajiye irin nan adajen aji zuwa nan ajiye irin wuce be aji biya zibe lebo zai nike ce a sha shawale gan zanwe ci ta ce da da oh, wo nula tubu ji kawa da ya fanya da zai ji tuba na ko ji gane ko ke mai la misalin da ci biye gwagaliyani nan e za mu ga ji dawa mu bayani tabu wa aslahu wa bayyanu ne sai ji bayani na za ya ko mun gane ko dabbe ma wale gan ki kije jizaji lo to ti ri nejo so bi ndo ci dambo ne je jizaji ta takafiri bi ndo ci na ya mafari aljamu lekun salam ya fari ki aljamu ki aljamu eh eh ci, ci jahilici jahilici rikicho ya zaji jahilici alqur'ani waji jahilici sunna waji jayce da lalatun nusus ke da lalatun nusus on ga zadi cin legan innaka man turikilin nara fakat akhirat da mutu wai sauku zani ga gadda na bwani nan wa gbani zani ma ga gbani nan so ko ajen da bi ba wa lulu aljanna ko laji gane wa ko ba so ko la na ga wa ma fil za a fajiza a jahannama khalidan fi wa khalidan fi wuce. wa lo wa zubiya kawai zane shi shi a cin aga yi zambe ci a fi tiri ki yi nususo kawai misali ba a ni daga layar kuma jannata na mam a ni gaji hannun mimanci na walo alijanna a gefe ta zambe talangoto zane gaji hannun mimanci na kasiru ya bani ngai musulmi a da alijanna a zai fahimta gwaji ne zambe ci ɓiyar da lalafin nususa lana a da amu a madakas a da mutlaku a da mukayyadu ade amun bakin alawun ya dai nasu ne amunin tashi matace umumu wani amma dai amu ne maksusu ne ko laji ganewa ade amuru amma dai nayu ade wajibi amma dai mutabi tagi gadeno ade adukulul mutlak amma dai mutlakul dukul zanu wace dabanin ga dana wa kiyana zanu wace madabanin ga dana ga dike ga kiyana ka ji gadin ya aljanna masu kun zan da ci dabawa da zagada zan da ci madabawa da zagada zan da ci damu ya da daraja wuci ko zan da ci madaraja yakin ya da ya da daraja wuci kwa ko diga ne ko ngalo ci tabu tawidi ibn kuzaima wa alamo ji talibe tiye kemin zan da ci je fahimta bojiyen nasirin na shi jeno zan da ci wala tajati ya sunan rabbaniya dan da cewa wuɓe ne ya fi kafin imani na ya ke imani ki arkanu ki shu'abu e bane zan da ci da gwala gido ce imani anan guje e ke kashi e bane gwala gido ci da bare itmin wule imani ga don aziz ne gan layu na duka ta yi bale aki mai bi nafsi layu na duka ta kuna bale mi wale di walido na sadmin layu na duka ta kaza shin ba layu min wuci does it mean je kafira ni no imani imani dikiya imanin gumiya to za zangoci da fahimta ga irin na ja aka ce ladi jahilcin aka mu waji wajibi yangoci mai mustabi yangoci shirka yangoci ma ramu buko tashi ko haram bu yangoci diki an hundu shirka yangoci ya ramu yangoci makaru yangoci sun mai mubah yangoci al'ada yangoci mai ibada za zangoci daidai kiyan eri kẹyàn yẹn nẹja ọjọ́ àbẹ̀rẹ̀ òǹgọ́ ọdẹ́gbẹ́jì salute ọ̀fẹ́ ìdírídá onígbèjì bá agó òṣì ọ̀fẹ́ ìdírídá onígbèjì rẹ̀ ǹjẹ́ tó adírídá òjìdù tí adírídá ẹ̀dẹ́ òǹgẹ́ gbọ́nu wa mú òlí gúbà ní àmú òlí wà aládùn yóò jì bá dà ọgbẹ̀rẹ̀ àmú òlí náà kí ọjọ́ gúrú gúbà ní wa ti ayẹ́rún ẹ̀rọ itimin. akida waji lalace ko a lafazin kufuru nan a ga iliyadu tàbí ọ̀tọ́ àgá ilẹ̀ àgbì náà àgẹ́sọ̀kú láàrín ubé àgá àmì ẹlẹ́gábé dàbí àgá ilẹ̀ àjíkí ilẹ̀ àgbà tó gbẹ̀rẹ̀ sọ̀kú àdìwọ̀ mọ̀nà máa ní ẹ̀tàjì ní láàrín tí pẹ̀sẹ̀ dàlálá tún èyí ní à mùsàfẹ́jìkí ọ̀ sàfẹ́gàn ɗan láti gáṣù gọ́ nígbà ìgán yóò wà á mẹ́jì ní ẹ̀kẹ́ yóò wà ha a'alibu na ni a mahi wa ana ajuzun wa za ba ali sheikha no le ani no le jaili cho so be do contribute ya confusion yin na number 2 mi ne ne ke contribute a fainta bodi din na alhawa e tiyegon fa le mi ta jibu la kaga go go ya fa lam an ma yatbiuna ahawa au do ga tiyegba ngai lamitu dan go ci mu ta shaju da lamitu lamitu ne cikin rana فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله ما لم تاويله إلا الله zangoci wa gawun ya ji ijtihadu mutum matsayi ijtihadu jan zangoci dai sun gamale sun taso ko ani bige zai ta da lakin fa fa fa lawa jiran ko yanzu ka ji ciyadu ta daidai wa da lada guba yanzu ma ji ciyadu ta ce cin wadda ke wadda lada ni amma an gole wa ga ɗe ƙuraru wa ɗe sunna wa ɗe usulu ye wa ɗe luga ye sharafi da wai mushtai da kame zu jero ma ke da da sun soci kame amma zandoci zandoci laminan iri wa laminan na kiri in shafi ganwa jiki yawon ganwa ji shi ta yadu in shafi da tafiya a jini da fi ramitu wani yin ne jin zailu sai dede zanu wace mene wala juja ne kiyo enan ga wunne ne ga kan zai bugo dace must be truth ko wunne ne ga gaskiya wule za ka zai sai yawa bugo za wuce mafi ya malawa ni ko ga gaskiya ne oje ne suna labiya wune za wuce maga gajiyar su gaskiya amma da laza wuce hawu ko alanwa zuku alaba ne shi na gaya ga ga da ga gajiyar su wa yi wuce hawu wa maktalafin fi mi ṣe fa hukumu ilẹ̀ ẹ̀gá jẹ́ tẹ́lẹ̀ bá kí sọ̀kọ́ kí à níbi gáà rí ẹ̀zà gáà lè ọmọ aláwọ̀n hmm. wà ẹ̀nà mẹ́tí ìzànwòcí bí i bọ̀jì nẹ́bẹ̀ sókún àtàwílẹ̀ ìlhàtì fásara bọ̀jì fásara yẹni kíkẹ́ fásara bọ̀jì ní sálúgbáni ẹ̀zàdé e ṣiṣì ulẹ̀ àdí fiye nẹ́bì karshe jí fásara e ayà kàrṣẹ́ sọ́tù e káàfì náà na gan-an nẹ́tànáwó gbà fẹ́ afe goji gwa ngan atana abunci ya mu penci ngo le ni atawil al khati bil ajalu bil lugha me jali ti larabci ne dikio da ba ga sun ngan mu penci fata abomi sakane ba su kowane mu penci waji kenci ba waji kanu libo shane a ga mu penci fata bomi ki? wa fe le o nufin doro ga le zadi de weliwo istani bu kasira min az-zanni ina ba da zanni ismun macina

daga wacayin labo wayi fasiki daga wayi fasikiyo wa biyayi kafiri daga wayi kafiro wa galawu daga galawu bombi ya yacha ba bombi wuce ce a ga da kemni tana bombi wuji wuce fani chani daga ya gaza ya gaga mi so ni gabo ina rikiyo ya ga ga filan da ci to ci janyo ni dan go ci mala dilatul mujmala da ne da ci bubun ku ne ya lokala waso aya shi na gaga ya ce falon jihadi amma aya kici ke hadisi kici ɗuro a tsari kici ju fasara ta lula da tono kiji shirar tujo kiji mawali ujo kiji kaza kaza wa jiki an wa ji wuce wanda afi lagwa sun su sun muji mala ne su kun tafe ji banin mini ne mai ke jin zaji loye bojin bai fahimta sa ɗairin na nan mukhalatokin ahalin ahawai ya zuzu ke ba ne bai in bidiya shi amurya ga yan bidiya wunji sufi ya shi ya kawai yan ga to a wari jiji na jeji ta kasiri za ke jirgin ya ci bata polisi bata lawyer bata likali bata ikafiri nan ko a gaza nduwa ni gaji voti na abi dana a so da mini a wari jiji a so da mini a wil a wajo ga da biya yi nan ko jiga na ko mini yana mai ke mu be na suku man ja susu man yi gaskiya ma susu

ya buga wata ku fitnatan la tusiban allazina zalamu minkum khassa min ya ne bidiya ya ji ne jige je tauci ne ta kafin lobe na jaji kokarin ni ni eh la emphasis ya ilimi wa je la emphasis ya wazulu number 2 man do ne ga ne ne ga le gaman ya bana a aji kokari ka tuku ya gashi mun ko la diga lewa Number three, man doro na ya dogon touch yuri yin takashirin na jaya ji zabe gulu ide bombi ni ga mun wuce ga ganyen su wani a ji kokari Allah ba wuce abi ba to ku ga mai gwamnati yo democracy yo murtaddu yo waji lalace murji uyo kazu yo kazu waji a ta ga mafi ji to jago na ku fe yo ba da mi ga jikin bi je man ba yi go

wunde ba nan ya gute la nan ya jiji ya shi ya teji bara a gwamnati yau inda ci aje vice principal inda ci aje principal inda ci aje teacher inda ci gun polio inda ci gun abo inda ci gun gwamnati inda ci gun salary ngo ji yana ko inda ci na maga a ah, gaskiya wunde fa mu la lokiya gwamnati ya ta mutu da ne da gun salary pa sai ne ga tawo da beji a ce a ce ga na biya tubu ila rahmani min ta'tilikum fallahu yakbalu tawbatan nadimani ba ga ji sifu da shi mu ko la ji gani ba ndo cinaki nga da yiye be ni mi gaza la mi gaza kaza we ji ba ni da ji gani lo ngani no da ji ga te jun ya te ga ya ma ji gyo ji ko nto ba ya ya e da ye shi tu ba wo mu we de wa la te da ta cho ma o ji kiya wọ́n jí dàmúwà bèjì lánàá ti yàn ìlànà ti yá aláàdìkí a caji kokari a ja gabe majalisai zijin man na shiga wa karatu ne wa ne zai gbani wa rogon wuce ba man kazan wanda ya guwa ku da ya guwa ji wa gani wa daga wanda ya guwa ji na ba man ko da lawa daga zo bai nan da ba amma a ga manyan agéjì wáyọ̀ ní àwọn agéjì kí o agéjì fòdí àwọn agéjì kànzán agéjì kànzán agéjì security o mọ́ngá àlóbà tàgútà àdégbòrò tàgútà àyùsùmọ́ tàgúbà àdánabó tàgúbà àdánabó tàkànzán àdí kànzán ngá yẹjọ́ kẹwọ́ sọ̀kọ́ ń gbọ́ ilé ẹ̀zà méjì aláàjì ràyọ́ ní ilé ẹ́ ajá ìnà àǹfààní lọ

man afa annabi da ata wulam ta fale na subatu a shiga a salafi go wale ba yato kubra ibn batar ta daga bidiyu soyi ne yayi nan ga danin jikiya soyya egogo gada da ibe za sapa abedi da kudi aka omo amma ga to ba za kiriki ko ga albika mulagboro kem na abu lasan ilashari ka kunun gume zakariya sadi na bayan laugan akida shara hijja ga ga akidu ko wunci jin gaskiya wunci ka ibadatu kubra ibn qayyim a kira ya sufanci wuce jiniyo amma hukun da ibn taimiyya da ibn taimiyya ci bayani ga ne gboro na ce na wuce jike wuce juba daga babu daga sufanci wuce ji sunna ɗabogon gada zai abi za ta ɗaya ma da abi za kirki sai ga kafin ya abu na wa alam bisawab wa ilayhi al-marji' wal ma'ab subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu